radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa Hatsa ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koma noma sai kuma gida-gidan Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leƙa muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 6 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 58 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan yulin shekara ta 1964 kasar malawi ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka kafin wannan lokacin da baturen yankin scotland mai suna david livingston shi ne fara saka kafarsa a cikin kasar malawi a shekara ta 1859 a lokacin kuma ya ba ta suna nyasaland bayan haka kuma turawan ingila a lokacin sauraniya victoria suka mamaye kasar a shekara ta 1891 banda suka sami nasara akan turawan jamus da na portugal waɗanda su ma suke son mamayar kasar sai kuma shekara ta 1953 turawan ingila suka hada kasashen radishana da kuma neasland suka mayar da su kasa guda daya mai suna rhodesia neasland da kuwa da cewa dai mutanen kasashen biyu ba su amince da haka ba wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1962 mutanen kasashen suka fara wani bore ga turawan 'yan mulkin mallaka wanda da ƙarshe alatilas aka raba kasashen biyu kuma aka ba su 'yancin kai a shekara ta 1964 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wata shida ga watan yulin shekara ta 1975 ƙasar comoros ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakan turawan faransa tun a cikin karni na 12 miladiya na dai al'ummar comoros suka fara karɓar addinin musulunci banda 'yan kasuwa musulmi da kasashen larabawa daban-daban suka rika shiga tsibirin kasar domin gudanar da harkokin kasuwanci wasu shekaru kafin shigar turan mulkin mallakar faransa comoros ta kasance karkashin mulkin mallaka na turan portugal amma sarkin oman na lokacin ya fitattaki turan portugal din daga wannan tsibiri sai kuma shekara ta 1842 turan faransa suka fara mame wani bangare na tsibirin comoros daga bisani kuma suka mame kasar baki daya

na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 5 da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka nake yi muku sallama a cikin shirin namuna na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga muhimman kanun labaran Allah ya yi wa babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC Muhammad Sanusi Barkindo rasuwa. Kawancan jam'iyyun siyasa a Sudan sun yi fatali da ta yin zanar alburhan na cewa sojoji za su janye daga tattaunawar yadda za a magance siyasar kasar. Gwamnatin Algeria ta yi wa fursunoni dubu goma sha hudu afuwa albarkacin zago ranar cika shekaru 60 da samun 'yancin kai na kasar. Don zuga jerin cikakkun labaran babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec muhammad sanusi barkindo ya rasu ya rasu ne da misalin karfe 11 na daren ranar talata yana da shekaru 63 da sanyin safiyar laraban nan ce shugaban kamfanin man fetur na nnpc a nigeria meli kari ya sanar da rasuwarsa a shafinsa na twitter inda ya bayyana rasuwar tasa a matsayin babban rashi ga iyalansa nnpc da kungiyar ta opec duk da cewa ba a bayyana musabbabin mutuwar tasa ba a cikin sakon na twitter amma an bayyana cewa murgayin ya gana da shugaba muhammadu buhari a fadar shugaban kasa a ranar talata murgayin na kammala wa'adin jagorantar kungiyar na tsawon shekaru shida 'yan siyasa a sudan sun yi watsi da tayin babban hafsan sojin kasar abdul fatah al-burhan na cewa sojoji za su janye daga tattaunawar yadda za a magance rikicin siyasar kasar a sanarwar da kawancin 'yan siyasan suka fitar da yammacin jiya talata sun danganta kalaman na janar alburhan a matsayin wasa da hankali da yaudara suna masu kira ga 'yan kasar da su ci gaba da zaman darshen da suke a hartum da kewaye na neman sojoji su mika mulki ga farar hula shi dai shugaban soji na sudan din ya bayyana cewa zai kawo karshen majalisar gwamnati da yake jagoranta tare da mika mulki ga sabuwar gwamnatin farar hula alburhan ya ce sojoji ba za su kara soma baki ba kan batun yadda za a magance rikitar siyasar da kasar ta sudan ke ciki za su bar hakan a hannun farar hula an daɗe ana zanga-zangar ƙinshin mulkin soji a sudan tun bayan da sojoji suka karɓe mulki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran bayanai daga burkina faso na cewa tsohon shugaban ƙasar blaise kamfaure zai koma kasar a cikin kwanaki masu zuwa bayan gudun hijira da yake a kasar ivory coast tun cikin shekarar 2014 bayan hambar da mulkinsa rahotanni sun ce ana sa ran tsohon shugaban zai yi gana da shugaban mulkin rukon kwarar soji na kasar laftana kanal paul harrison dago damiba majiyoyi da dama sun ce wannan na daga cikin fatan shugaba damiba na ganawa da tsohon shugaban kasar a yunkurin da yake na hada kan 'yan kasar sai dai ba a bayyana lokaci ba ko rana takamaimai da za a yi wannan ganawar ko kuma wacce tsohon shugaban blaise compaore zai koma kasar dama dai a kwanan baya shugaban mulkin sojin kasar ya gana da wasu tsafin shugabannin kasar da suka hada da jean baptiste wadrago da mark christian kabore da sojojin suka kwace mulki a hannunsa gwamnatin algeria ta yi wa fursunoni dubu goma sha hudu afuwa albarkacin zagawar ranar shika shekaru sittin da kasar ta samu yancin kai a jiya talata ce kasar algeria ta yi bikin na shika shekaru sittin da samun yancin kai daga turawan faransa bayan shafe shekaru na gwabza yaƙi albarkacin ranar ta biyar ga watan yuli gwamnati ta kuma shirya faritin soji na farko cikin shekaru da dama bayan da shugaban na yanzu abdulmajid tebun ya dawo da faritin tsohon shugaban algeria murgaye abdulaziz bouteflika shine ya yi watsi da duk wani fariti na soja a ranar biyar ga watan yulin shekara ta 1962 ne algeria ta samu 'yancin karkashin jagorancin wani mayakin sunkuru ahmed ben bella bayan kwashe shekaru takwas ana yakin da ya yi sanadiyar rayukan mutane akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu dalilai da kafin watsa labarun najeriya suka bijiro waɗanda su ne suke haddasa hauhawa farashin kayan abinci a cikin gida da akwai waɗanda sun shafi ƙasar ne ita kaɗai da kuma waɗanda suke da alaƙa da ƙasar waje da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hauhawar farashin abinci bai fara daga yakin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine ba za a iya tura shi gaba zuwa lokacin bullar cutar corona wato shekaru biyu da suka gabata kenan daga wancan lokacin an sami raguwar abincin da ake nomawa saboda zaman kulle da aka shiga a cikin kasashe da dama na duniya a matsayin wani mataki na kandagarko na hana yaduwar cutar kafin a gano da za a magance ta hakan kuwa ya sa kamfanoni da dama masu sarrafa kayan abinci sun rufe saboda tsaiko na samun kayan aiki domin su ma manoma sun shiga kulle sai dai bayan da aka samu sauƙin wannan cutar ta corona da sake buɗe kullan da aka yi manoma sun koma gonakinsu kuma kamfanoni masu sarrafa kayan abinci ma sun koma bakin aiki sai dai kuma duk da haka farashin abinci bai sauko ƙasa ba ya ƙara yin sama ne ko kuma tsaya inda yake a ƙasa kamar najeriya dalilan da suka sa farashin kayan abincin yake ƙaruwa ba su taƙaita a cikin waɗannan da muka ambata ba hauhawar farashin kayan abinci ya kai kaso goma sha bakwai da biyu cikin ɗari a cikin watan maris a lokacin da aka shiga watan afrilu na wannan shekara din farashin ya kai kaso 18.37 cikin ɗari. dalili na farko na karuwar farashin abinci a najeriya shine kamfar man fetur tun daga watan fabrairu na shekara nan ta 2022 ƙasar najeriya take fuskantar kamfar man fetur a cikin mafi yawancin jihohin ƙasar matsalar ta samo asali ne daga labarin cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin da take baiwa man fetur sabo waɗanda suke aikin shigo da makamashi daga waje suna shigo da wanda bai da nagarta alhali ana ba su makudan kuɗaɗe don haka sai masu sufuri suka ƙara yawan kuɗin da suke karɓa daga matafiya wanda kuma a duk lokacin da kuɗin sufuri ya ƙaru kai tsaye zai tasiri akan abubuwa da dama da suka shafi kayan abinci dalili na gaba kuwa shine karancin wutar lantarki saboda da manyan injiniyan da suke bayar da wuta a cikin ƙasar suka tsaya cak sau biyar haka tana faruwa tun daga farkon wannan shekara ta 2022 ƙwararru sun ce abubuwan da suka haddasa hakan suna da yawa daga cikinsu akwai sace wasu kayan aiki da ake yi karancin iskar gas ɗin da ake aikewa cibiyoyin samar da wutar lantarkin sai kuma yanayi sai tsufan injina da kuma rashin isassun kuɗi da ake warowa domin sabunta su saboda haka sai kamfanonin da suke sarrafa kayan abinci suka fara neman mafita ta samun makamashi don haka makamashin da suke amfani da shi wajen adana kayan abincin da suke samarwa ya karu a ƙarshe farashi ya hau kan masu saya yakin rashi da ukraine wanda ake ci gaba da yana da nashi tasirin da ya bari akan kayan abinci da farashinsu da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da suke samun kayan abincin da suke sarrafawa daga waɗannan ƙasashen biyu da suke haƙi da juna najeriya tana daga cikin ƙasashen da suke samun wasu kayan abincin daga rasha da ukraine ƙididdiga ta tabbatar da cewa alkamar da ake nomawa a najeriya ba ta kai kaso uku cikin ɗari na jimillar tan miliyan shida da ake sarrafawa a ƙasar ba har ila yau wata ƙididdiga ta nuna cewa a shekara ta 2021 najeriya ta shigo da alkamar da kudinta ya kai naira biliyan 128.1 sai kuma a shekara ta 2020 wato can baya kenan da ƙasar ta so kayan abincin da kudinsu ya kai naira biliyan 144.14 ita kuwa nau'in alkaman nan da ake yin tariya da ita wacce a turanci ake kira drum tana a matsayin hatsi na uku ne da aka fi sarrafawa a najeriya kuma ana shigo da shi ne daga waje musamman ma dai waɗannan ƙasashen da suke fama da yaƙi to wata matsalar da ta taimaka wajen hauhawar farashin kayan abinci a najeriya ta ce ta tsaro rashin tsaro a cikin wasu yankuna na ƙasar yana taka rawa wajen raguwar noma daga kan masu jabin jihadi a can arewa maso gabashin ƙasar zuwa barayin daji a arewa maso yammacinta duk suna taka rawa wajen hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu haraji mai tsanani domin ƙyale su su noma. a jihar niger a bana manoma sun bai wa 'yan bindiga naira miliyan 400 domin su basu su yi noma don haka dole tsammaci tasirin hakan akan farashin kayan abinci a kasuwa yankunan da boko haram take cin karanta babu baka a ciki su ne ke da alhakin samarwa da najeriya kaso 30 cikin ɗari na jumlar alkamar da ake nomawa a cikin gida wato gaba ɗaya amma wannan rikice-rikicen na boko haram ya sa wannan adadin ya koma sifiri to waɗannan da wasu ne daga cikin dalilan da suke sa kayan abinci ke karuwa a najeriya da fatan za a samu sauƙi bisa taimakon ubangiji a nan za mu da sa'aya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuye ya baba Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma sai kiɗe kiɗan Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gaci muku Hashim Sharif Zode. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. saurare a gaishe da Hashim Sharif Zade a cikin wannan waka da ya mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu saurare sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هم وسط دوباره فردات با تو فاصله نداره امروز واسه تو شروع راهه یه وقت راهی نری که اشتباهه امروز دیگه نوبتت رسیده To da kuma wannan ne ma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu a ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa mu yi ne lafiya. Thank you.